To ina ganin kamar ci gaba ne in har zai tsayaye aiki aiki tsakaninsa da Allah ya cire maganar siyasa kuma Kano aka yi wa muna tashi murna da fatan Allah Ubangiji ya tashi riko. Wannan dai sardaunar da aka yi masa wannan minista ta nuna cewa 'yan siyasar Najeriya gaba ɗayansu ba don talaka suke siyasa ba ko kuma suke sauya jam'iyya. Yayi ne kawai don a bashi wani mukami kuma gashi ya samu mukamin. Babban alheri ne ya samu jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya. domin ni a ra'ayi na na tabbata kuma na imanin cewa ibrahim shekarun mutum ne gogagge wanda kuma zai iya kadi ci gaban da ake bukata ya kawo a jihar kano da kasa baki da ko da yake dai ba ba shi wannan sabon minista kujera portfolio ba to amma dai muna fata za a bashi gurin da ya kware shine ilimi domin a kawo karshen taɓarɓarewar da ilimin firamare ya samu a ƙasar nan baki ɗaya Wasu daga cikin al'ummar jihar Kano kenan suke tofa albarkacin bakin su dangane da naɗin Malam Ibrahim Shekaru a matsayin minista bayan da Majalisar Dattawan Najeriya ta wanke shi a jiya Laraba. Da wannan ci gaba na jiya yanzu jihar Kano na da kujerun ministoci guda biyu kenan a tarayyar Najeriya. Ko me hakan ke haskawa ga PDP Kano musamman ta la'akari da kalubalen zaben shekara ta 2015 Alhaji Musa Ɗan Birni jigo ne a jam'iyyar a nan Kano. alheri ne yake haskawa domin mutane kwana muka yi muna muna muna farin ciki domin mala ibrahim shekarau albarka ce a cikin jam'iyyar pdp saboda juriyarsa da kuma gogayyarsa a siyasa da kuma sanin mutane a ƙasar nan sannan kuma zai iya yin amfanin da waɗanda suka fita ba za su iya sa ba saboda har yanzu mutanen da suke tattare da shi a cikin tafiyar da ya a baya mafi yawa kashi saba'in da biyar cikin ɗari suna tare da shi kuma suna son abin da yake so saboda haka pdp za ta ci gaba kuma mun gode a shugaban ƙasa da ya cika alkawari kuma wani abu jihar kano aka yawa da ƙasa gaba ɗaya to amma umar labaran ɗanga wani na hannun damar gwamnan kano rabi musa kwankwaso kuma ɗan jam'iyyar apc na cewa to wannan naɗin mu dai a wajenmu babu wani ƙalubale da yake fuskantar mu game da naɗa sardaunan kano da aka yi a matsayin ko tantance shi da aka yi a matsayin minista saboda abubuwan da mai girma injiniya dr rabiu musa kwankwas ya yi wa jihar kano ka samu wani ɗan siyasa mai neman kuɗi a ce zai shafe injiniya dr rabiu musa kwankwas wannan abu ne wanda kowa ya san ba zai yiwu ba kuma ba za a taɓa yi ba shi kansa wanda ya naɗa shi mai girma injiniya dr rabi musa kwankwasa kalubale yake masa ina ga shi wanda aka naɗa don haka mu wannan naɗin muna ganin kawai dai an ba su ne su je su ci abinci. Sai dai masu nazarin harkokin siyasar jihar Kano na ganin ƙarin minista ba lalle ne ya kai mizanin da za a yi amfani da shi ba wajen hasashen nasara ko akasin haka ga jam'iyyar PDP a Kano a zaben mai zuwa. Malam Abaci Bako ne daraktan cibiyar nazarin harkokin demokuraɗiyya mai ofishi a nan Kano. Ba za ka iya tabbatar da amsar da za ka bayar ba sai idan ka yi nazari a bisa wato layi na kimayya na siyasa. Mana akwai abin da muke cewa Paul opinion sabi da turanci wanda yake za ka ba ajujuwan mutane ka je ka tambaye su wannan zai ɗan lokaci to wannan shi zai baka amsar sakamakon abin da zai iya faruwa a jihar kano a sakamakon matsayi na kujerar minista da malam ibrahim shekaru ya samu malam abbati bako kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria